Je suis Omarou o Omarou. Sunana Umaru Ibrahim Umaru, ni ne Sultan na hamsin da biyu a masarautar Ayir, ɗaya daga cikin zuriyar Sultan Yunus da ya fito daga Istanbul na ƙasar Turkiyya, Wannan masarautar tamu an kafa ta ne a ƙarƙashin ƙoƙarin shagorancin ƙabilolin buzaye da suka yanke shawarar tafiya har ƙasar Turkiyya domin neman mai shiga tsakani, wanda bayan da suka je Turkiyya tare da amincewar sarkin Turkiya ya turo ɗansa Sultan Yunus wanda da suka taho da shi har zuwa nan. To na taɓa aikin koyarwa. Bayan haka ne kuma na samu matsayi zababbe a gunduma tun shekara dubi da biyar har zuwa dubi da goma sha ɗaya. Na riƙe makamin matsayin mataimaki na biyu a fuskar da'irar birnin Agdes, inda sai a shekara dubi da goma sha biyu ne a yayin rasuwar mahaifina na yanke shawarar na gashi mahaifina saboda sarauta dama kun san ɗaya na gadon ta ne daga mahaifinsa. Gashi ashe a yau kuma ni ne Sultan na Agades. To ko za ku iya faɗa muna yadda ake yin wankan sarautar a nan Sultana ta Agades? To lalle wankan sarauta a nan ana yin sani a cikin fada. Akwai wani wuri keɓaɓɓe na musamman da aka ware domin gudanar da wankan sarauta wanda kuma ya daɗe ana yin haka tare da amincewar ƙabilolin buzaye wanda su ne ke naɗa sultan musamman ma ƙabilar itasan su ne suke naɗa wa sarki rawani sannan kuma lisa Tawan da yanzu haka suke a cikin yankin Keta cikin jihar Tawa suke kafa rumfa da kuma gadon sarki da yake zama. Sannan kuma kabilar Kelwai waɗanda su ne suke tarban Sultan har izuwa fadarsa. A wannan karo mun yanke shawarar tafiyar da waɗannan al'adu tare da sauran sarakunan gargajiya na ƙasar mu ta Nijar. Don haka ne muka tambayi gwamnati ta gayyato jama'a albarkacin sallar Agres Sokoni da kuma duka baƙin bakin da za su zo daga wurare daban-daban zuwa na Agades a gudanar da wannan sallar tare da su domin su san yadda ake wankan sarauta ta Sultan na Agades. Muna gayyatar jama'a su fito da fifi kuma su nuna karamci ga baki.